Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu. Aisha Mu'azu je tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na sata a yau talata daya ga watan Agusta na shekara ta 2023 da fatan an waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Maryam da kanin labarai. To Aisha kungiyar tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar a makon da ya gabata da su dakatar da shi su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan mukamansa. 'Yan wasan Nijar da ke halartar gasar wasannin kasashe renon Faransa da aka fara a babban birnin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo. An bar su suna fama bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasarsu a satin da ya wuce. dubban 'yan gudun hijirar da ke tserewa daga yankin dafur zuwa makwabciyar kasar chadi na gwagwarmayar neman matsuguni yayin da ruwan sama da iska mai karfi suka yi kace-kace da sansanoninsu to kanin labaran kenan aka saurara idan muka tsunduma cikin shirin kuma za a ji matsayar wasu al'ummomi da ke kan iyakar Nijar da Najeriya a game da wato matakan da da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakaba Nijar. ga an ka ce an rufe hanya kaga matsaloli da a shiga mai tuhuwa ya dau buhu daya ko kuma ya tuwa daya da kwano ya ta ya dawa ma iyali ne to an ka rufe hanya to ya za a yi sannan za a ji cewa masu fashin baki sun fara tofa albarkacinsu a game da sunayen mutanen da shugaba tinubu ya gabatar da sunansu da wato wanda majalisar dattawa tuni ta fara tantance su kuma suke cewa to ƙasa ba za ta taɓa ci gaba ba domin ba a ba da dama ko hurumi wasu sababbin kwakwalwa su shigo waɗanda suke za su kawo canji ba waɗannan mutane guda 28 mafi rinjayen su su ne ungozoman mafi yawan matsalolin da muke fuskanta a najeriya kazalika za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya to amma kafin mu kai ga duk waɗannan yanzu ga maryam da labaran duniya kashi na farko Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar a makon da ya gabata da su dakatar da shi su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum a kan mukaminsa. A jiya Litinin shugaban fannin kula da harkokin manufofin kasashen waje na EU Joseph Borrell ya bayyana goyon baya ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta dauka a shekaran jiya Lahadi inda ta sanya wa jagororin juyin mulkin takunkumi ta kuma ba su wa'adin mako guda su mika mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da karfin soja. A cikin wata sanarwa Borrell ya bayyana cewa dole ne a mayar da bazum a kan karagar mulki ba tare da bata lokaci ba. Ya kuma ce kungiyar EU ta yi watsi da zarge-zargen katsalanda daga kasashen waje kuma za ta ɗora alhakin duk wani hari akan farar hula ko kan jami'an diflomasiyya ko gine-gine akan sojojin. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken shi ma ya yaba da abin da ya kira jajircewar shugabancin kungiyar ecowas na tsare mulkin niger ya kuma ce ita ma amurka ta bi sahun sauran kasashe a kiraye-kirayen da ake yi na a gaggauta sakin bazum tare da maido da zababbiyar gwamnatin niger 'Yan wasan Nijar da ke halartar gasar wasannin kasashe renon Faransa da aka fara a babban birnin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. An bar su suna fama bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasarsu a makon da ya wuce. an tattaro 'yan wasa da masu kaɗe-kaɗe da raye-raye daga yawancin ƙasashen da ke amfani da harshen faransanci a wasannin da ake yi karan farko a kinshasa babban birnin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo birni mafi girma a duniya da ke magana da harshen faransanci gasar wacce ta kunshi masu wasannin motsa jiki da masu gasar al'adu an kaddamar da ita ne a babban birnin kasar da ke tsakiya afirka ranar juma'a sai dai kwanaki biyu kafin fara wasannin wasu hafsoshin soja suka bayyana a gidan talabijin ɗin gwamnatin jamhuriyar niger inda suka sanar da hamɓarar da gwamnatin shugaba muhammad bazum da kuma rufe iyakokin ƙasar. Dubban 'yan gudun hijirar da ke tserewa daga yankin dafur zuwa makwabciyar kasar Chadi don gujewa fada da hare-haren kabilanci a yankin yammacin Sudan na gwagwarmayar neman matsuguni da kayayyakin masarufi yayin da ruwan sama da iska mai karfi suka yi kace-kace da sansanonin wucin gadin da aka gina. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutane dubu ɗari uku ne suka tsere daga dafur zuwa Chadi tun daga ranar 15 ga watan Afrilu. lokacin da fada ya barke tsakanin sojojin sudan da dakaran rsf a birnin khartoum islam na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira kimanin dubu talatin da uku da ke sansanin warang na chadi ta nemi a sama masu matsugunni don kaucewa ruwan sama da ake yawan yi yayin da ruwan ya lalata matsugunansu na tanti. wasu yanzu suna zama a cikin tenti mara karko da ruwan sama zai iya kwashewa cikin sauri wasu kuma suna haduwa wuri guda a cikin barguna don su ji dumi yayin da damina wato yanayin damina ya sa kungiyoyin agaji da ke aiki a chadi fuskantar kalubale wajen kaiwa ga 'yan gudun hijirar da ke isa da kafa ko akan amalanken da jakuna ke tukawa To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nan ba da jima ba Maryam za ta dawo ta karanto mana kashin labaran na biyu yanzu dai ga rahotonmu na farko. A halin da ake ciki yanzu a birnin Kwani da ke Nijar a kan iyaka da Najeriya, ra'ayoyin al'umma ya bambanta a game da matakin sai da yawo wato ECOWAS na kakabawa Nijar takunkumi inda waɗansu ke ganin cewa abin zai yi tasiri yayin da wasu ko ke cewa barazana ce kawai ECOWAS take yi wa sojojin da suka kifar da gwamnatin demokuraɗiyya a Nijar. kadai Haruna Mamman Bako da ƙarashin rahoton. Garin birnin Kwanni shine babban gari a jamhuriyar Nijar mafi kusa da wata ƙasa ta ECOWAS kasancewa mita 500 ne ke tsakanin jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar da takwarorin su Najeriya kan iyakar birnin Kwanni ta jihar Tawa da Ilela lokar gamman ta jihar Sokoto. Tun lokacin da taron shugabannin kasashen kungiyar ta ECOWAS ko sai yawo na karshe a makon jiya da yawakana Abuja babban birnin tarayyar Najeriya shugabannin suka yanke shawarar karkabawa a jamhuriyar Nijar takunkumai tare da baiwa askarawan kasar da suka hambare mulki daga bazun Muhammad Sati guda na mayar da hambararren magabatan akan kujerunsu ra'ayoyi suka so cin karo da juna game da tasiri ko akasarin haka na kulle iyakokin kasashen sai da yawo wa Nijar. Waɗansu 'yan Najeriya da ke kasuwancin kai komo a wannan iyakar takunkuman na hana shiga da fita daga jamhuriyar Nijar na iya shafuwar tattalin arzikin kasashen biyu da al'ummomin su. Ni na Mursala da Araba ilai loka gane. To mu gare mu ba ci gaba na. Shi dai duk wanda ka zuwa ya shigo Najeriya shi koma Nijar. To an ci an kula iyaka ina zai bi ya taho. Zai kama kuma waya gare mu. Kasuwancin ku abin bai ya kawo cika sai an ka ce ka ku sake shigowa. Ko kuma kuna nan ga ku hita. A shi aka cika gaskiya. Abin da abin ka cika mu sai mu zo mu za mu so kama mu kawo shi abin ka ci gare mu. Amma ko kai kan kan misali ka taho an ci ka kulle gidan radiyon ka. Shin ci gaba ka kuci baya. Muhammadu Murtala wurin ja sakwato wurin akwai matsala domin zama najeriya niger da gari gida gudana to yan an ce an sata hukumi ko na niger gaskiya hana ta sama gaskiya ba na fata a ce ba a ce shigo niger gaskiya ba na fata wani domin ya an hakan zai zai shaho al'umma dama ba mu ɗaya ba shahi niger na shahi najeriya saboda da yan kabu kabu da ba shigowa da kaya sai an taho da kaya da shigowa niger da kuma samun abin da samu ya rika sunana alhaji aminu araba illila lokon gwamna gaskiya idan aka yi hakan ga wannan al'amari zai kawo koma baya ba ko har ga ƙasa wanga abin zai kawo koma ba ga tattalin arzikin kasa kuma sa'annan mu waɗanda ga shigowa mutu mu kawo na nan ga gaskiya abubuwan za ka kawo mana koma baya. sai dai a cewar wani manazarci al'amuran yau da kullum a garin birnin kwanni barazanar takunkumai shan toka ne domin ba zai yi wani tasiri ba. ibrahim bubakar ni sai ce abu ne wanda dai cika al'ada ne an ce al'ada ce kawo da waye barazana ce kawai kungiya ce wadda ta aza dokokinta ta shahida su suke na yau abu ya faru wanda ya kamata gode su in bata gode su ba kama kasa ne gare ta kenan abun ko bai yi sai ta gwada shi an bar gode ana cana sashi ne amma realite bis takarda ne kawai ne za su yi shi yan kasuwar na jamhuriyar Nijar da ke shiga Najeriya suna kawowar abinci a Nijar cewa sukayi yi takunkumi na iya jefa mutanen Nijar da ma na Najeriya da ke wannan yankin a cikin wata matsala kamar yanda ɗaya daga cikin su iya mini karin bayani sunana Sule na birnin kwani kasuwa kwani mu ke shiga nigeria muna ɗauko masara gero hatsi dawa dusa muna kawo su nan ne to kaga an ka ce an ruhe hanya kaga matsaloli da a shiga mai tahowa ya dau buhu daya ko kuma ya tuwa ɗaya da kwano ya ta ya dawa ma iyali ne to an ka ruhe hanya to ya za a yi akwai makwabtan mu wa'anda kidnapping sun haddabe su cikin garuruwan su to kuma su nan sun dawo a nan gare mu wasu sai sun yi kasuwancin su ma su tsallako su dawo kwanne su kwana in su ya ta waye su koma to kaga in an kalce an ruhi hanya kaga gaskiya akwai matsala malam mamma hassan masanin tattalin arziki ne ya ce akwai matsaloli da ke iya bijirowa da zaran aka saka wa nijar takunkumi kamar yadda ecowas din take yin barazana an ka doki takunkumi tsakanin mu yanzu da mu da nigeria har ma kace kwanne da illela ka gani akwai bisa fannin kasuwanci akwai kaya da aka zo akai tumaki dabbobi a tai akai a saida kuma bisa fannin ma rashin lahiya su su taho mu mu tahi duk waɗannan abu an samu an ka rike su an ka ce yau babu su to ka ganin mutanen mu za su wahala dan takunkumi yin shi na kai amma in an sa shi to sai dai Allah shi kiyaye da mu da su duk wasu yaji yanzu haka dai iyakokin na jamhuriyar Nijar na kulle yayin da jama'a suka zura idanu don ganin menene zai faruwa bayan wannan barazanar ta ECOWAS ko sai dai yawo da ta hada kasashen yammacin nahiyar Afirka Haruna Mamman Bako bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar da haruna mamman bako da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga maryam da karashen labaran duniya Hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwan Ukraine sun yi sanadin mace-mace da jakata wasu lamarin da ya sa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada bukatar Ukraine ta samu makamai masu linzami da ke cin dogon zango. Akalla mutane shida ne suka mutu sakamakon wasu makamai masu linzami biyu da Rasha ta harba da suka taba birnin Kriviri a kudancin kasar wato garin su Zelensky a cewar jami'an Ukraine a jiya Litinin. gwamnan yankin sarhi laisak ya sanar da ayyana zaman makoki a birnin yana mai cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da wata yarinya 'yar shekara goma da mahaifiyarta wasu su saba'in da biyar kuma sun jakkata ciki har da yara shida masu shekaru daga hudu zuwa goma sha bakwai ministan cikin gidan kasar ihor clemenko ya ce makaman masu linzami sun afkawa wani gini da jama'a ke zama da kuma wata jama'a a gidan da ya lalace kusan mazaunansa 150 sun yi nasarar fita da kansu wasu talatin kuma sai da jami'an aikin ceto suka taimaka musu a cewar gwamnan. A jiya Litinin Amurka ta ce ta yi kira ga gwamnatin Taliban a Afghanistan a zagayen tattaunawar da kasashen biyu suka yi a baya-bayan nan don sauya manufofin da suka haddasa taɓarɓarewar haƙoƙin bil'adama a ƙasar musamman na mata da 'yan mata da kuma al'ummomi masu rauni. yayin da ta yaba da nasarorin da kasar ta samu a fannin tattalin arziki da yaƙi da miyagun ƙwayoyi a ƙarƙashin mulkin taliban tattaunawar ta kwanaki biyu tsakanin ƙasashen da a baya suka fafata a fagen daga ta wakana ne a birnin doha na ƙasar kata tsakanin wakilan amurka na musamman a afghanistan tom west da kuma ministan harkokin wajen taliban amir khan mataki da ke jagorantar tawagar taliban amurka ta bayyana matukar damuwa game da tsare mutane da takurawa kafofin yada labarai da kuma takaita ayyukan addini tun bayan da taliban ta kwace iko a birnin kabul a cewar wata sanarwar bayan ganawa da amurka ta fidda bangaren amurka ya goyi bayan bukatun al'ummar afghanistan na neman a mutunta 'yancinsu a kuma saurari gudunmuwar da za su bada wajen tsara makomar afghanistan. da Maryam Doda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu za mu sake waiwayar rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya. inda majalisar dattawa ta tantance ministoci goma sha hudu cikin 28 da shugaba bola ahmed tinubu ya aika mata ciki har da tsohon gwamnan jihar rivers nyeson wike to sai dai 'yan siyasa da masana harkokin shari'a sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan cancantar ministocin wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton I became the current in 2015. Again, I recontested in 2019 and won. Tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesan Wike kenan a lokacin da ya bayyana a gaban majalisar dattawa. Wike wanda yana ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar adawa waɗanda Tinubu ya zaɓo domin ba su kujerar minista ya sha alwashin ba zai ba mara ɗakunya ba idan ya fara aiki a matsayin minista a gwamnatin Tinubu. To sai dai sanata Sahabiya'u daga jihar Zamfara ya ce majalisa ta tantance ministoci goma sha hudu ne a maimakon goma sha shida da majalisar ta yi niyan tantancewa. A wani tantance minista goma sha hudu maimakon sha shida saboda wasu dalilai biyu din ba su samu aka tantance su ba amma dai za a ci gaba gobe insha Allah. Ya ka ga wa'annan ministocin da aka kawo gaban ku yanzu? A to na tabbatar da shi shugaban kasa dole ya yi nazari ya tabbatar da cewa mutane ne waɗanda zai iya aiki da su kuma yana ganin cewa suna da ilimi da kwarewa da jajircewa ta aiki tare da shi. Don hakan ga wajibi ne mu da muke jam'iyya jam'iyya guda da ma wanda baya jam'iyya guda halin da kasar nan take ciki mu ba shi goyon baya mu tabbatar da ya cika kudurinsa. Amma ga masanin shari'a barista mai nasara kogo Ibrahim Umar yana ganin akwai abin dubawa a waɗannan ministoci da shugaba Tinubu ya zakulo. Idan ƙasa ta kasance waɗansu mutane guda ɗaya a matsayinsu na tsofaffin ministoci ko tsofaffin sanatoci ko tsofaffin gwamnoni a maida su su kaɗai ake musanyawa yau kana kujerar gwamna gobe kana kujerar sanata jibi kana minista ko yau kana minista gobe kana gwamna jibi kana sanata ana jujjuya su haka to kasa ba za ta taba ci gaba ba domin ba a ba da dama ko hurumi wasu sababbin kwakwalwa su shigo waɗanda suke za su kawo canji ba waɗannan mutane guda ashirin 28 mafi rinjayen su su ne ungozoman mafi yawan matsalolin da muke fuskanta a najeriya yanzu to ko menene doka ta tanada a batun naɗa ministoci ganin cewa wasu jihohi sun samu ministoci bibbiyu amma wasu ba a riga an ba su ba sanata baban gida usaini ya yi ƙarin haske abinda dokar kasa ta faɗa constitution shine kowace jiha tana da minista guda to wannan da aka kawo kuma doka ba ta hana shugaban kasa ya kawo wa'anda ya gamsu cewar wannan ya tabbatar da sahihancin su ba ya kawo mu su saura daga baya kamar yadda kika gani wasu jihohin ba a kawo nasu ministocin ba to wa'annan daga baya zai aiko da su wannan babu wani abu doka ta yarda da wannan kuma wasu jihohin na ga sunayen ministoci bibbiyu. E wannan duka ko a tsari na gwamnati ta baya wannan wasu jihohin suna da ministoci guda biyu wa'yansu wakilci ne ma na zon na su bayan jiha kowane kowace shiya tana da wakili guda daya. To wannan damar shi shugaban kasa ce ya dauko daga kowace jiha ya ga dama ko wanda zai wakilci jiha ko wanda zai wakilci shiya. Ana sa ran tantance sauran ministoci goma sha hudun an jima kaɗan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Madina Dauda da wannan rahoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Ishu ɗin shi ne su sun riga sun da kwankwaso da abin da aka daidai da wannan bai daidai ba kwankwaso ne da abin da ya faru kwankwaso ne. Wai kwankwaso ne ke wani abubuwan. Ba gaskiya ba ne barkaji. Ai kwankwaso ba ruwansa ya riga ya yi ritaya daga siyasa ko shi abba ka gaya ka tambaya zai ce ko ya yadda a zuciyarsa ya san cewa ko ba shi yake mulki ba ai ko mahaukaci ya san cewa abba ba shi ne shi dai kawai yana kan kujeran ne wannan ma ba ma wani abun mamaki ba ne yanayi zai iya wanzuwa gwamnati mai shi ta rushe waɗannan masarautu har ma a da tsohon sarkin kano Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin a gaskiya wane ne gwamnan jihar Kano a yanzu nan? Abba ne ko kokon so wane ne yake sa ana yi ko kuma ana hana yin abubuwa a wannan jiha a halin yanzu da ake ciki? sannan wani laifi ne ganduje yau kwankwaso da shi kwankwason ya ce har abada ba zai yafe wa ganduje a kansa ba ba da bayan haka za ta yi gwamnatin da ke kan karaga yanzu a kano ta yin npp ta sake maido da tsohon sarki sanusi lamidu sanusi a kan sa na mulki duk wannan suna cikin abubuwan da za mu tattauna a wannan shiri wanda shine na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji dangane da abubuwan da suka wakana a kanan tun bayan da aka yi canjin gwamnati tsakanin ganduje da kuma abba gida gida ba tare da bata lokaci ba zan sake mai da ku ga hannun shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari wanda ke ɗaukar bakoncin alhaji umar haruna doguwa shugaban nnpp na jihar kano tare da alhaji ibrahim zakar salina babban sakatare na jam'iyyar adawa ta apc to malamai bismillah honorable da yawa daga cikin mutane na ciki da wajen kano suna ganin shi kamar gwamna abba kabiri su bai da wannan siffa ta yin irin waɗannan abubuwa da wasu daga cikin mutanen kano suke koka da shi cewa ana durkusar da kasuwanci kuma ana jefa zulumi a zukatan mutanen da suka zo za suke ba za ke amfani da wannan kalmar ta cewa na kusa da kasuwanci gaskiya ne cewa kun kusan ne yake yake jan rangamar sa ko kuma a zan zo barkaci a shi kaba kabiri sa ne da duba wai kun kusan ne yake wani abubuwan ba gaskiya bane barkaci mutane so suke su assumption cewar ba gaskiya bane ne ai kwankwaso ba ruwansa ya riga ya ritaya daga siyasa ta Kano ya tafi yana cin yana harkokin Abuja. Kana magana ta ji tsoron Allah. Kan kuma Tinubu yana neman sa to da ga kafa su kiza. Eh, amma tsoron Allah cewa ko da jerin sunayen da aka mika na sunayen ku hmm. an ce kamar tsohuwar gwamnati yana da haska kamar tsohuwar gwamnati da to shi wani din ma tsohuwar rotun kusa bane da ganju ta bane shi ta kuce ina kokai kuma sa shi shi daga shi ba da tsohuwar rotun kusa bane baka an samu fatan wani abu kabiri ne ke shi ne ke ai tafiya da abu ne ke ya shi ya faɗa maka shi ya faɗa maka ah, a bangaren ku mm. kun gamsu cewa abba kabir sufi ne in charge abin da ake cewa in charge yake rike da akala shugabancin kano ko kuma a jita-jitan da ake cewa kwankwasa ne ke masa nune kuna da irin wani ra'ayin kuma ko shi abba ka gaya ka tambaya zai ce ko ya yadda a zuciyarsa ya san cewa ko ba shi yake mulki ba amma abin da nake so in gaya wa shi chairman na NNDP shine ina tausaya kwankwaso mutumin da yanzu ya yi minista ya yi gwamna ya yi advisor ya yi dafur abinda yake nema shine ta iya yiwa ba wani abu wanda zai nema in ba yanzu maganan ya tafi shugaban kasa ko kuma yana neman minista ko wani abu ba amma ya zo haka kawai don kere mutum daya ya zo ya ɓata sunansa a wajen al'umma ya ɓata duk wani abu wanda yake tunani don kawai ba don komai ba don kawai ya nuna na wani mutum daya ina so in tabbatar maka da cewa wayannan abubuwan da ya yi. ai ko mahaukaci ya san cewa abba ba shi ne shi dai kawai yana kan kujeran ne wannan ma ba ma wani abun mamaki ba ne wayannan abubuwa ba komai kwankwasa ba kawai ya yi ne abubuwan da kawai zai zubar masa da mutunci domin a girma irin nasa bata kamata a ce ko kwankwaso ya waiga baya yana ganin cewa gara irusa kaza na ganduje gara irusa kaza na ganduje wayannan rushe-rushen da yake yi maimakon su kawo masa daraja baya suke mai da shi idan yanzu a sati biyu zai zo ya sa yaransa ya rusa abu was biliyan 126 in ka zo dole ne duk wanda zai yanzu ya zo ya ce zai tsaya shugaban kasa dole mu ji tsoro 'yan najeriya su ji tsoro cewa idan a sati biyu a kano zai iya rusa abun biliyan ɗari da wani abu to idan ya zo najeriya kuma na trillion no zai amma wasu na cewa wai allah allah ma suke shari'an nan da ake ma watakila cewa wai gawuna ta eh, iskomin ba iskomin eh, ba kuna eh, jin wani kuma <laughs> muna jin wannan gawuna iskomin ba kwa jin wani abu a zuciyar misali me me a kan me an ce ana shari'a ai wannan bari ka zo na guda daya ai shari'a kamar da ake faɗa sabanin hankali duk abin nan da suke yi shirba da yin abin su kun su shiga ba su dama su yi su je su kai kara su kaza su kaza amma na so ne tambaye ka duk Najeriya wacce jiha ce aka ɗauki gwamnatin da take ci aka ɗaɗata da ƙasa da ƙoli a dubu ɗari yana hususan magana ita ce da yake ƙwarin yana cewa abba ba shi yake mulki a Kano ba mu yanzu a Kano lokacin da Ganduje mulki ai mun san wace take mulki amma duk da haka mun yi da mu zuba hibbin a gabansa shi shi da ke mulkin now issue din shine su sun riga sun tsorata da kwankwaso da abin da aka daidai da wannan bai daidai ba kwankwasa ne da abin da ya faru kwankwasa ne lokacin da suke mulki in samu problem kwankwasa ne da abin da samu kwankwasa ne akwai wato rahotanni da suka rawaito ma dubu irabi musa kwankwasa yana cewa shi fa ba zai taɓa yafe wa ganduje ba wai eh, shin gaskiya ne yayi wannan furcin kuma idan haka ne ya girman laifin da ya masa yi ba to na so in gaya maka cewar a iya sani na kwankwasa ya zama gwamna a 2011 kafin nan ya zama gwamna a 1999 malam ibrahim shekaru ya zama gwamna an yi abubuwa ni ina cikin council da kwankwaso ya zo ya ce baya san a ƙara waiwaye baya a jalayi kuma alaƙa ta da kwankwaso na san mutanen da suka wa kwankwaso abubuwa masu girma da nauyi da ya kamata a ce biya fi musu ba amma ya juya ya yafe musu ba kawai ya yafe musu ba ya rungume su ya yake su to ina so in tabbatar cewa sanin daraja da kima da gidan da wango sai fito bai taba cewa akwai wani ba da iya shi wani laifi ba zai ba na ka ba ba gaskiya bane shi yayi masa laifi yanzu ba laifi ganduje ya kwankwasa laifi yawa rubu karo gaba bi ni ya mu laifi a ni ganduje ya yi wa bi. laifi ya masa tun ya mu a kaiwa ni ya razani ni cewa mun jami'a ya mu laifi laifin me ma ni amma yanzu magana ake ta ganduje ya ce kwamfas ya ce ba zai yafe ba ka ce bai faɗa haka ba to amma ya masa laifin a ya mun laifi ƙwararren harin doguwa wai gaskiya ne cewa uh, uh, uh, gwamnati ta miƙa waccan doka a kaɗai ta kuma a dawo da fasalin kano na da? da su suka faɗa suke ta yaɗawa duk wani jisai suka harɗa kuma alhamdulilayi a wannan sati na ji shugaban masu rinjaya na majalisa ya fito ya ce su ba irin wannan jikar a gabansu so da masu suke yaɗawa mun barka juna kenan za ku kenan kun fasa rushewa a'a barka ji barka juna guda tunda dama eh, da zancen rusau din nan da zancen masarautun nan sun tsore muku ido barka barka juna guda mu yan kungu sai wala ba ku da tsoro wallahi muka alƙawari muna fada ko a gaban waye mu ce mu ba mu taɓa zuwa wani guri mun rushe alƙawarin cewa za mu shi masarautu ba sai dai kurage sai dai kurage musu barka da mu na kadi ba hankali hmm. amma mun yi alƙawarin zamu ruso duk abin da aka bayar ba daidai ba karatu sai mun rushe mun fara ko akan bayan ko an dumuna fara na su ne suke bin sarakunan suna ga musu su rushe su na wannan abin amma yanzu idan har haka ne nace ni ban sani ba ya mana kaji ya mana kaji ai ban ce wannan namu ba cewa nake ko kuke bai kuna fara kuna faɗa kai ka je kamfen din da ake faɗa ba kuna wannan kai ka je kai yi na san kamfen ah. da kai kuma kana faɗa kai ah, ah, na san kai ya za mu ga yawan na. da ka ji barka ji tsaya malai kamar malai muna da hankalin mu duk gaba ɗaya kuma kamar da ke fada mai magana wawa ne mai ji da wawa bane ai wannan aure jama'a kenan mm. kai you are part and parcel na wannan kamfen din an yi da kai ba ɗaya ba ba biyu ba shine ma yadda tsitin kamfen din ku tsara ku sarakuna mu kuma ba mu fita wani akamin ba amma gwamnati ta tafiya ne kan abubuwa guda biyu abin da ta yi alkawari da kuma abin da ta tara abin da ta yi alkawari da kuma abin da ta tara yanzu kun zo kun tarar da masarautu ya za ku da ina zuwa markaji mm. abin da ta yi alkawari da kuma abin da ta tara ba mu yi alkawarin yin wannan ba amma mu zo muka tara da yanayi ya warantin a yi wannan ko kuma da mm. demand ya kawo nan magana sanar yanayi kamar yanayi yanayi na gwamnati idan yanayi ya warantin yi wannan nothing will stop us ba abin da ka da mu dai eh, kamar yaya yanayi ma'ana ko a samu agitation a ah, izala misali shi shi shi na na dogon suka ce sunusi ba cewa suka wani ya kawo petition ba yawa da sai ne wani adama ya kula da sunusi ah, wannan duk wannan ana gaba ka ai ba ma waccan magana balle kace al'adar wani. amma kana magana yanayi ina so ka fasalta na shawara yanayi misali yanzu misali menene ma yanayin kuma ya ba a baka misali bari baka misali mm. yanzu yan rufa'i yayi gwamna a Kaduna a kamfen promise din zaba inda ce zai rusa gadar kawo amma da ya shiga ya ga gosu da ke haɗu a guda ya rushe da yanayi ne kawo masa sai ka zo kana gwamna sai ka samu gwamna takari ba ga ɗaurin za ka yi amma yanayi ne kawo sai ka zo ka yi ta now we are watching things muna kallon abubuwa da suke faruwa wannan baya cikin kafin promise mu amma idan yanayi ya taso na kaza da kaza a cikin Kano we'll ko amma idan sa suna cewa shine magana idan ba idan ba rami ne eh. ka rami ne ai barkaci ai mu gwamnati mu ta kwankwasiya gwamnati ya duk wani abu da zai kawo dabarmai a Kano sai ko da bi za duk wani abu da zai kawo cikin Kano wala da a fahimtar ku eh, samar da sauratu ci gaba ne ko ci ma baya ne a gurin kamar a su aka tambaya su da suke a misali a su aka tambaya su da suke yanzu misali su aka tambaya su da suke a kai za a tambaya a mu ai in an tambaya ai ba ba bukatar a tambaye oh, mu saboda mu mun yarda da cewa ci gaba ne kuma muka yi da haka kai za a tambaya cewa wannan abin ci gaba ne ko ba ci gaba ne ai na ga maka cike mu wannan baya cikin campaign promise mu yanzu a fahimtar NNP ba mu ga wannan gurin ba mu ga wannan gurin ba ba mu ga wannan gurin ba kenan za a iya su rushe masarautu idan yanayi ya bayar ko za a iya da sarkin karo sanusi. Mu kai wannan gurin ba. mu kai wannan gurin a ah, ah, mu dauka mu kaddara zancen yanayi da idan an kai abin da kuna da kuna da wannan bayanin cewa yanayi zai iya wanzuwa gwamnati mai ci ta rushe waɗannan masarautu har ma a da tsohon sarkin Kano wallahi daga yadda suka yi abubuwan nan daga sati uku abin da ya kawo yanzu da abin da aka ce za su yi wanda zai kawo rashin ci gaban kan zan yadda za su iya yi ban gane da rashin ci gaban kanku eh, ba wato duk abin da zai zo cizgunawa kanawa to wallahi na yadda za su yi To duka-duka na Allah ya kama ƙarshen wannan muhawarar da muka yi yan kwanaki muna yi dangane da abubuwan da suka biyo bayan canjin mulki a jihar Kanan Dabo bayan da jam'iyyar NNPP ta kwankwasiya ta ɗare kan ga mulki. muna godiya ainihin ga su baƙi namu alhaji umar haruna doguwa wanda shine shugaban jam'iyyar yan npp din da ke ci yanzu a can kano da kuma alhaji ibrahim zakari sarina babban sakataren jam'iyyar apc da ta tabargaro din sannan jinjina ta musamman ga shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya jagoranci wannan muharar da aka yi a can birnin da babban ne ɗin ya cillo mana ita zuwa nan washington muka kawo muku ita a madadin su duka aliyu mustapha sakkwato ne ke muku ban kwana daga washington ku huta lafiya. Madala to masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau sai kuma zuwa can an jima mu dawo da shirin mu na hantsi yanzu a madadin Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu nake muku ma